sauraro Assalamu alaikum kanmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. A farkon makon nan ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gudanar da bikin bada kyautar gwarzon dan wasan shekara a birnin Milan na kasar Italiya. inda ta karrama ɗan wasan ƙungiyar Barcelona ɗan asalin ƙasar Argentina wato Lionel Messi a matsayin wanda ya lashe kyautar FIFA na shekarar 2019. Messi ya lashe wannan kyautar karo na shida bayan da ya doke babbar abokin hamayyarsa Cristiano Ronaldo da kuma Virgil van Dijk wanda hasashen manazarta ƙwallon kafa suka fi mayar da hankali a kansa kasancewar shine ya lashe kofin zakarun turai da ƙungiyarsa ta Liverpool. ya kuma lashe kyautar gwarzon ɗan wasan turai zaɓi messi dai a wannan karo ya haifar da cece kuce tare da zazzafar muhawara daga masana masu bibiyar tamola da ma magoya baya daga sassan duniya abin da ya sa ma shirin namu na wannan lokaci ya kawo muku muhawara ta musamman da abokin aikina daga kanon dabo abubakar isa ɗan dago ya shirya da wasu ƙwararru kan harkokin wasan ƙwallon kafa a najeriya ga kuma yadda muhawarar ta kasance To malamai barkanku da kasancewa tare da mu a wannan zaure na labarin wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International. To barka da dan dago. Za mu tattauna tare da Muzammil Alhayola da kuma Ismail Abatangalashi. To makasudin tattaunawar shine cece ce ya cika duniya game da cancantar Lionel Messi a matsayin wannan kyauta da ya samu a bana. To a matsayin ku na masu sharhi bari in fara da Muzammil Alhayola gaskiya dole ne daman a yi uh, a kalubalanci kamar wannan mataki ko kuma sakamakon da ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta bawa shi wannan dan wasa Lionel Messi saboda kusan za a iya cewa wannan ba sabon abu bane hakan ya taɓa faruwa domin a shekara 2010 ma kusan irin wannan abun ya faru wanda dan wasan da ake gani zai samu a wannan lokutan ko kuma yan wasan da ya kamata ce sun shiga cikin jerin ma waɗanda za su nemi takarar shi wannan gwarzon dan kwallon sai zamana ma babu su tunda akwai su Schneider a wannan lokacin akwai su Iniesta akwai su Zabi na barcelona tun da wannan shekarar kusan za ka iya cewa kungiyoyinsu ko kuma su har sun yi wasu abebaɗe amma sai hakan bai yi ba dan wasa lionel messi din da ya lashe a wannan shekarar to wannan shekarar ma kusan haka ne kofunan da kungiyarsa ta Barcelona ta shiga da wacce kasarsa ta buga za a iya cewa kofi guda ɗaya ne kawai wanda kungiyarsa ta iya lashewa a cikin guda uku da ta tsinci kanta a ciki yayin da kasarsa kuma da ta buga wata gasa ita kuma ba abin da ya riga yi to idan ka duba ni abin ma mamaki ya bani jerin su wayannan kansu yan wasan su guda uku ni a tunani na ma ya kamata a ce ko Sadio Mane ko Muhammad Salah ma ɗaya daga cikin suna cikin wannan yan wasan guda uku yayin da abin ka ya baka mamaki ban san takwaranka ba Ismail Abatan Galash abin ya baka mamaki to abin ya bada mamaki sosai sosai dan dago idan ka duba za ga cewa an sha samu samun wato rashin daidaito tsakanin eh, wato kamfanin mujallar kasan faransa da ke bayar da kyautan balando da kuma ita kanta hukumar kwallon kafa ta duniya saboda irin wannan eh, rashin daidaito da ake mm. samu ah, idan baka manta ba pavel nedved ya lashe eh, kyauta gwarzon dan wasa na balando mm. ah, Andriy Shevchenko ya lashe gwarzon dan wasa na Ballon d'Or haka kuma dan wasa shi Michael Owen ya lashe gwarzon dan wasa na Ballon d'Or amma duka a shekaran babu wanda ya lashe gwarzon dan wasa na hukumar kwallon kafa ta duniya Ronaldinho ya lashe Zinedine Zidane ya lashe haka kuma Ronaldinho ya sake lashewa a wannan dan tsukukun shekaru daga shekara ta 2001 zuwa 2003 kenan nake ma wannan batu mm. to kaga wannan rashin daidaito ya sa hukumar kwallon kafa ta duniya ana ganin duk yawanci abin da take yi ba ta yin abin a kan gaba mu dauko dan wasa Lionel Messi ya wakilci kasar Argentina a gasar Copa America. Argentina ta karkare a zagayen gab da karshe wanda kuma ya nuna rashin da'a a wannan gasa wanda ta sa sai da uh, hukumar uh, da ke shirya gasar ta dakatar da shi na wasu tsawon wasanni. Haka kuma a wannan gasa dai Lionel Messi kwallo ɗaya iya zira kwallayen da kasar Argentina ta zira. Ya zo gasar a gasar La Liga kamar yadda Mozambique ya yi magana ya yi kokari a gasar La Liga ya fi kowa kokari Lionel Messi a gasar zakarin na turai ya zira kwallaye sosai sosai amma karka. manta akwai dan wasa Yilmaz wanda ya taba zira kwallaye da yawa a gasar zakarin nahiyar Turai amma kuma bai ci komai ba. Ka dauko 'yan wasa Ronaldo ya ci kasar Portugal ta lashe gasar na League League na nahiyar kasashen Turai ya jagoranci Juventus ta lashe gasar Serie A ta lashe gasar Coppa Italia an zabe shi gwarzan dan wasa na gasar Serie A kasar Italia. Mu dauko dan wasa wanda ake gani ni ban ba Ronaldo wannan kyauta ba tun lokacin da ake ah, mm. ta faman za a bayar da shi dan wasan da nake gani da zai lashe wannan gasa wasa shine dan wasa Virgil van Dijk na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mu duba irin kokarin da wannan dan wasa ya buga wasanni guda 38 a gasar Premier League hmm. ba a samu mahalukin dan wasa ka duba lamba tara da ake fama da su a gasar Premier League irin su Aubameyang hmm. irin su wato eh, Aguero hmm. su waye su waye an rasa dan wasan da zai zo gaban sa ya wuce da kwallo saboda irin kokarin da wannan dan wasa ya ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kungiyar mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool shi aka zaba wato Alisson Becker a matsayin gwarzon mai tsaron raga a duniya a yanzu haka kuma sirrin wancan dan bayan ne sannan kuma aka <laughs> zaɓi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato a wagen club a matsayin gwarzon mai horarwa mm. dan me ba za a zaɓi Virgil van Dijk a matsayin gwarzon dan wasa ba a yi turai da tanga eh, wannan mm. batu haka yake dan dago saboda idan ka dubi abin da shi uh, van Dijk yayi a gaskiya abu ne wanda za a iya cewa an ma daɗe ma ko kuma an ce yanzu ma kaga ya wuce ma kusan shekaru goma tun da tun raban da an samu dan baya tun lokacin da Kanabaro yayi wannan abun a a shekara ta biyu da shida mm. shekarar da italiya ta lashe kofin duniya mm. to amma gaskiya ne abin da tangala shi ya faɗa ni ma a tunanina idan dai shi ba ban dijk din ba kusan abubuwan da ya riga yi kusan zaka iya cewa ma kamar kodi yana gaban su 'yan jerin 'yan wasannin mm. amma idan kamar cristiano ronaldo idan kamar shi ne lashe to kamar cece kucin ba zai yawa ba kamar na Lionel Messi ga gane ko eh, daman Van ne ko Cristiano Ronaldo su ake tunani saboda idan ka dubi kowanne ka baje shi a kwarya ko a fefe matakin kasa da yawa kowa abubuwan da kowanne za zaka iya cewa wayannan kamar guda biyun hmm. su ne amma kuma sai gashi abin ya dawo baya na gaba abin da ake cewa yan mata na gaba ya koma baya to an ce shi kansa Cristiano Ronaldo ma bai ji daɗin wannan lamari ba har an ce ya dan faɗi wasu maganganu ba mu sani ba ko kun dubi dubibi shafukansa <laughs> dole Ronaldo ya hmm. faɗi maganganu duba da cewa Ronaldo a kakar da ta gabata shi ya kamata a ba gwarzan dan wasa na hukumar kwallon kafa ta duniya hmm. da sauran duk wasu kyaututtuka da ake bukata saboda Ronaldo a kakar da ta gabata ya zira kwallaye daidai har hamsin da biyar a wasanni da ya fafata daga matakin kasa da matakin ƙungiyoyi a wancan mm. shekaran da ronaldo mm. ya zira kwallaye guda hudu a gasar cin kofin duniya mm. ba kamar yadda ya faru da dan wasa lionel messi ba lokacin dan wasa luka madrid ya zira kwallaye biyu a gasar cin kofin duniya ya tallafa an zira biyu ronaldo ya zira kwallaye hudu musamman kwallaye uku da ya zira a ragar kasar andalus idan muka je ga gasar la liga wasan da ya buga wa madrid shi luka madrid daga cikin 38 ya wakilce ta wasanni guda 33 ya tallafa an zira kwallaye guda biyu ne kacal yayin da shi ma a gasar La Liga ya zira kwallaye guda daya amma kuma saboda an duba kokarin da ya da jagorancin kasar Croatia wacce kasa ce ba ta da wasu 'yan wasa kwararru ya jagorance ta ta lashe wannan kyauta kowa ya goyi baya da aka bashi wannan kyauta to don haka eh, wannan rashin ba vigil van Dijk abu da aka kusan kwatankwacin abin da ya faru da wato Modric ne amma Modric ya yi sa'a ya lashe kyautansa to Muzammil idan ka duba duba shi kansa Cristiano Ronaldo din da kalubale ya yawa a kansa kana ganin hakan zai dakushe mai gwiwa koko a ba zai dakushe masa gwiwa ba su idan ka ɗebi ɗan wasa kamar Lionel Messi din da shi mm. Cristiano Ronaldo kusan za a iya cewa al'umma ko kuma eh al'umma duniya da suke bibiya harkokin wasan kwallon kafa a wannan lokacin kamar morewa suke da aka samu irin wannan yan kwallo guda biyu a lokaci guda domin kuwa gaskiya zaka iya cewa su daban suke amma wannan ba yana nufin kan cewa a'a wani ba zai iya shigowa tsakanin su ya lashe wani abu ba kamar yadda Luka Modric ya yi kamar yadda Tangala ya faɗa to hakan shi ma Van Dijk din shi ma inda ya lashe tsakanin su ba wani abu mamaki bane in ka bashi ba abu mamaki bane kamar yadda Messi ya cancanta ya lashe wannan gasar a takaice To ni ina gani mm. in dai za a ce mm. cin wani abu ne ya saka. matsayin ka na muzammil. Ai zan faɗa maka mm. idan cin wani abu ne yake sawa a bai dace ba. Saboda wa'ancan suna da abubuwa wanda yake ya wuce nasa wancan na ƙasa ne wannan kuma nahiyar turai. vigil van Dijk shi ya lashe gwarzan dan wasa na kasashen nahiyar turai na kungiyoyin nahiyar turai na gasar zakarin nahiyar turai kenan. Haka kuma yanzu babban abin jira a gani shine za a bada kyautan Ballon d'Or a watan Disamba. Za mu jira mu ga abin da zai faru. Ni na gaya maka Lionel Messi ba zai lashe Ballon d'Or ba idan Allah ya kai mu za ka gane bambanci tsakanin tsakanin hukumar kwallon kafa ta duniya da kuma ita hukumar da take shirya ba da kyautan d'or messi bai cancanta ba ronaldo bai cancanta ba virgil van dijk shi ya kamata a ce an ba wannan a ra'ayi na ismail abba tangala shi messi da ronaldo ba su cancanta ba mm. muna da bukatan wasu yan wasa su kuma su yi yunkuri abinda van dijk yayi a samu yan wasa wanda za su zo su hana ma akwai sadio a samu yan wasa muna so su yi kokarin da za su hana messi da ronaldo zuwa wannan mataki a shekara mai zuwa to yanda muka ka karshen wannan tattauna nawa kenan malamai muna godiya sosai a gaishe da ɗan dago da bakinsa masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin a madadin abubakar isa ɗan dago da bakinsa da sashin hausa na arafai ni da na gabatar ahmad abba nake mana fatan alheri a huta lafiya